الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi manya da kuma matasa da matsakaita duk ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon halartar wannan wuri don nuna murnarmu da farin cikinmu da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya arzuta dan uwanmu abokinmu malam aminu dawud bisa ga aure da ya samu ba zan iya tuno tun lokacin da nike ganin shi a sabon gaba a wajen karatuttukan da duk nake gabatarwa ba tun lokacin mai tsawo shekaru da dama da suka wuce baya har aka zo wani lokaci aka ɗauki lokaci ba na ganin sa lokacin ma ban san a nan yake ba na unguwar sai muka haɗu na ce kwana biyu ba na ganin ka sai ce ai na tafi sabis ne hidimar ƙasa bayan ya kammala university na ce a ina ka je ya ce ya je jihar bayelsa kuma zai sake koma tun da bai gama ba ya samu ɗan hutu ne ya dawo ba tare da na nema daga wajensa ba ya rubuto mun wani rahoto na wani adadi na shafuka wanda yake ba da hoton yaya musulunci yake a wajen jiha da yaje bautar kasa wannan sai ba ni sha'awa cewa ba mu saba ganin haka ba a tsakanin matasan mu galibi wani da ya je bautar kasa abin da yake kai shi to ya samu dama musamman idan an tura shi kudancin Najeriya inda ba dangi iya babu na baba to gani ya samu dama na yadda zai ci karansa babu babba domin dai bautar kasa an haɗa balidai ne maza da mata da suka kammala karatu a university ba mai wa wani faɗa kowa ya abin da ya ga dama kuma ita kanta dokar ƙasar ta yarda da fitsara da kowane irin rikin mutunci da ɗaliban za su tun daga cikin abin da ake ba su bayan an ba su riguna da wanduna na kashi da takalman hawa dutse kuma sai a raba musu kwandam wato wanda yake nuna an ba su lasisi na zinace-zinace ba ma alhamdulillah duk da irin wannan rintsi da da yawa daga cikin matasan mu suke ketawa sai ga waɗansu sun je sun dawo lafiya kalau da imanin su suna sallah guda biyar akan kare sukan yi iyakacin idanun idanunsu daga kallon haram kamar yadda sukan yi kokarin su ga cewa ba su killata ba tsakaninsu da kyamace killatuwar da za ta iya haifar da haɗari game da imaninsu game da tsayawar tsayawarsu akan tafarkin gaskiya waɗannan al'amura da dama da na sani tattane da shi da waɗansu wanda ba su ba su suka sa a halin nan cikin daren nan na fito duk da halin da nake ciki na rashin sukuni na yi tafiya wanda na ci kamar kilomita ɗari tara da wani abu kuma ni na tuka mota kuma na dawo yau da garjin azhar ga mara ga sauransu to amma gaskiya na ga cewa zan ji kunyarsa idan mun haɗu kawai kan titi in ce da Allah kai hakuri je ban samu zuwa ba da haka na ce mu taho da yan uwa malam sani ko da faɗakarwa ne yi ni ina zaune a wajen ni ma dai na yi rajistar sunana a cikin mahalarta na haka malam aminu ina fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar da zaman lafiya tsakaninka da amaryarka kuma ubangiji ta'ala ya ba ku zurriya ta gari dukkan wanda ya aure addu'ar da manzon Allah ya sunnanta ka ce da shi idan ka gama da shi barakallahu lakuma ko barakallahu fikuma ko barakallahu alaikuma ko ka haɗa duka barakallahu lakuma wa fikuma wa alaikuma dukkan barka dai ba za a faɗa maka ba sai kai aure <laughs> ya kunta alfu duniya ko ba gawa barakallahu lakuma kaga mutum biyu ne to sai kuma idan kai kudin da sai a ce laka ko da dan bada ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya alkhairi a cikin wannan aure ko musamman sai zanto aka sake wani dace shi wanda ya zanto waliyin amaryar ko uban amaryar shi ma kuma duk muna tare a masallaci koyaushe a sabon gaba shi ma ban san iyakacin tsawon lokacin ba ga shi na a tattare tare da mu daga nan gefen dama a kan kujera a gefen alhaji mansur na ya farin ciki kuma da saba da mansur a wannan waje a tsara ɗauka wuri ne da ya kunshi matasa zalla a ce har da on kama <laughs> idan zan ce wani abu a nan gurin hakikanin gaskiya zan ce aure ta farki ne na rayuwa wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyar'anta shi ya kuma ba shi mahimmanci a cikin littafin mai girma ya kuma tsaddara annabawansa su zanto sun rayu rayuwa irin ta aure cikin hikimar Allah ya halicce mu jinsi biyu mace da namiji wannan haka Allah ya so dan wata hikima ta shi ba ma mu kadai ba cikin mutane a galibin halittar Allah mace da namiji ne wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun cikin hikimar Allah da kaddarawarsa ya kaddara kowane jinsin halitta ba za su ci gaba da dorewa a ban kasa da yaɗuwa da hauhawa ba har sai an samu gogayya tsakanin namijin halittar da kuma ta matar halittar bayan za a yi jinsin tumaki su yadu sai akwai alaƙa da gogayya da juna tsakanin tinkiya da rago haka a cikin jinsin awaki dole sai akwai wannan tsakanin dan akuya namiji da kuma akuyar mace haka a cikin kowace halitta to haka cikin bil adam bayan za yi dan adam ya hawa hawa a ban kasa ya yatsu a samu dangi kasa ta samu population sai an samu kulla alaka tsakanin namiji da kuma ya mace to ita wannan alakar ubangiji subhanahu wata'ala bai yarda masa kullu ta kowace irin hanya in ba ta hanyar aure ba duk wata alaka da namiji zai yi da ya mace duk wata gobayyar da za a samu tsakanin saurayi da budurwa tsakanin ɗa namiji da bazawara tsakanin kowane namiji da kowace mace da sunan abotaka abokantaka da sunan samartaka da sunan alaka da sunan tare muka yi karatu unguwar mu ɗaya duk wannan ubangiji ta ala bai yarda da wannan alakar ba matuƙar ba za ta kare da yin aure ba shi yasa sunan mace a cikin larabci imra'a idan ita kadai ce dan suna da yawa a ce annisa lokacin da aka ce imra'a ana nufin ya mace guda daya lokacin da aka ce annisa ana nufin mata da yawa ta iya yiwa suna da aure ko ba su da aure lamarin annisa ya shafi mai aure da mara aure ya shafi budurwa da bazawara da wanda suke mai miji ya shafi tsohuwa da matsakaiciya da kuma yarinya budurwa dukkan su annisa ya shafi su da cikin hikimar Allah wannan lafazi na annisa ba shi ne Allah ya yawaita magana a kansa ba cikin alkur'ani in zai yi maganar mace mace ko ma'auri kawai in namiji ne ma za a ce mata zauj in mace ce ma za a ce mata zauj huwa zaujuha wa hiya zauju idan suna da yawa a ce azwaj to sai ubangiji subhanahu ala in sai ambaci mace in dai akwai ɗa namiji a daura da ita galibi akan kawo lafazin zaus din ne dan a nuna ba a san wata mace ba da alaka da ɗa namiji sai matar aure duk wanda ba ta da aure ba a yadda da alaka ta da kowane irin ɗa namiji ba in ba auren ra'ayi ba ɗauki misali ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida sai yake wa khalaqa minha zawja ayyana dawa ce wa khalaqa minha imra'atan amma sai ce wa khalaqa minha zawja wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa kaga lafazin zawj matar aure والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها kaga lafazin zawj ma anan yana nufin masu aure wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kaga azwaj ma anan gurin ana nufin mataye waɗanda suke na aure dan haka wannan na nuna muhimmancin aure a rayuwar ɗan adam kuma na nuna cewa dukkan wata alaƙa da za ka yi da tsakanin namiji da ɗa mace matuƙar ba aure za a yi ba to wannan alaƙar haramtacciya ce a cikin addinin musulunci sannan kuma kai kanka ba za ka samu sukuni ba sannan ba za ka samu ɗa ba domin ko da wani ya kusanci wanci ta hanyar da ba ta aure ba wancan nan ta samu ciki kuma aka tabbatar na wane ne shi ya faɗa ita ma ta faɗa wannan ɗan da za a haifa a musulunci ba a jingina shi ga wanan a matsayin ubansa tun da ba da aure aka same shi ba shi yasa ɗan ba ya da gado kuma shi ma uban ba zai shiga gadon ɗan ba ko da an kaddara wa ɗan dogon kwanan da ya girma ya yi dukiya wancan ba zai gaji shi tun da ba mahaifinsa ba ne ba shi kuma ɗan ba zai gaji mahaifin ba shi ma tun da ba mahaifinsa ba ne ba duk da cewa shi ne sanadiyar samuwarsa amma tun da ba ta hanyar aure ba ce Allah bai da a jingina masa shi a matsayin ɗan aure ga wannan ke nuna mutuncin aure ke domin aure na tabbatar da mutuncin ka kai an adam duk wanda aka same su ta hanyar da ba ta aure ba sai ka kai jin kunya cikin jama'a dan ba zai iya nuna wa bai babansa haka dan matar da suke ɗauke da cikin da ba na aure ba sai ka tana jin kunyar fitowa haka iyayenta sai kaskancin ya same su su rinka jin takaicin ina ma a zubar da ciki amma inda zaka gane aure na da mutunci kuma aure na da kima yana da daraja a aura maka mace a jiya a shirya ɗaki ba a sayi karamin gado kato ake saya babba kwanciyar mutum biyu kai da wa sannan a sa a guda biyu ɗaya a can ɗaya a can ai ba sai an ce kin ga wannan naki ne kuma wannan naki ba shi ya sani ita ma ta sani su ma da suka kawo fulan sun sani shi ma da ya cinikin fulan ya sani amma ba wanda yake jin cewa ya yi wa Allah laifi kowa na farin ciki da jin daɗi kowa na farin ciki da jin daɗi amma lokacin da mutum ke fasikanci a garin da ya san na musulunci ne a ɓoye yake ita yarinyar a ɓoye shi ma a ɓoye duk ba sa cikin nasuwa ba kwanciyar hankali suke yi amma shi ɗan ya kawata musu shi wannan ma'auracin lokacin da ta samu ciki jaririn ciki tana wahala tana amai a kasar hausa zai je gida da kanshi ya je ga yadda iyayenta ya ce wanta ba ta jin daɗi ba a cewa ba ta da lafiya ba ta jin daɗi su tsofaffi sun san yaran me ba ta jin daɗi za su ko su zuwa idan aka rubuta da juna biyu sannan juna biyun nan sun yana yaro har girma kowa ya danta da shi ba ta jin kunya shi mijin nata baya jin kunya iyayenta murna suke da farin ciki a gaisu da ita ya nuhu. za su shiga mota ko za su je asibiti ko za su je wata unguwa kowa ya ganta ya san da cewa ba a haka aka kai ta gidan mijinta ba sannan kuma kowa ya ganta ya san ba ruwan famfo ko ruwan ya karfi sha ba cikin ya zama ba wanda yake jin an yi wa Allah ne wannan duk na nuna darajar aure da mutuncin aure idan aka haifi dan shi uban yana farin ciki ita yarinya tana farin ciki kawayenta suna farin ciki wancan ta haihu abokanansa shi suna farin ciki ne abokin mu yayi ɗa. ai an haifa mana da yayyansa da kannansa suna jin dan nasu ne ita ma can yayyansa da kannansa suna jin dan nasu ne sannan jikoki na wajen uwa suna jin dan nasu ne sun fi alfahari da shi jikoki na wajen uba haka kowa na farin ciki da yara wannan shine darajar aure amma idan da mutum aikin banza yayi da matar na farko shi kuya yake baya son a jingina masa da a ce shi yi wa wanta ciki baya son ita mai cikin tana dauke da shi ba ta so iyayenta ba ta so iyayen shi yaron da ya je wannan cikin su ma ba ta so idan aka haifi yaron ya girma shi kuma baya son su su duka wannan shine babbar masifa ta cikin zinace zinace idan ba ya aure ba abu ya fita daga jikinka bangare ne na jikinka dan da ka kusance mace ta haifa bangare ne na jikinka amma kana kyamar shi ba ka son shi tunda ba aure bane ba amma na aure ku ka ɗauke shi ya maka tumbuti ya maka fitsari da maka damu kana farin ciki wancan dan idan ya taso duk yana ganin zan je gidan suwa na hutu an yi makaranta ke da an dawo hutu zan je gidan suwa ce sallah ta zo ya je kan gidan ya fita gidan abokan mahaifinsa yayyen mahaifinsa kannan ya tafi kuma gidan yayyen mahaifiyarsa kannanta kawayen mahaifiyarsa kakanninsa na zan uba kakanni na zan uba duk inda ya je ana ba shi barka da sallah yana ta farin ciki amma wancan dan da aka samu ta wannan hanyar da ba ta wannan ba sai kawai ya gaji jama'a sun shi amma bai san dalili ba tun yana dan shekara biyar da bai ma san meye dalili ba daga lokacin da ya girma ya zama mutum ya gane me yasa aka ki shi uwar da ta haife shi baya san kuma kokari ke bar garin gaba ɗaya kuma bai ki ba a yau a ce a yi girgizar kasa garin biyu sai da yi saboda yana da wani kulli a cikin zuciya na damuwar shi bai san masa. na shi ba zai iya bugun kirji bai ce ga ubana ga gidan Uba ubana ga gidan wa uba to wannan shine babbar musifar da ke cikin munafiq da yawa daga cikin mutane yau sukan guji aure amma sun kasa gano hikimomin da ke cikin sa waɗanda suke da shi suke da halin su ƙara sai su rika gudan shi waɗanda ba su yi ba sai kaga kuma sun ƙi wasu da su tsoron a ko wahala a rayuwar aure idan mutum yana da mace guda ɗaya zai gudanar da ita shi da ita wallahi rayuwarsa ta fi arha sama da rayuwar saurayin da yake gudanar da kansa baya da gidan da za a bashi abinci shi ya tsaya rayuwar aure ta fi arha rayuwar saurayin ta fi tsada ka zo ya faɗa ce ga fatin rai ga damuwa to ba ka san da hankalin ba Ta balaga ta balaga ka girma kamar dan autan samudawa inda ake bala'i shine idan ana ruwa da nazar dan shi yana yiwu hajin hankalin duniya a yi ruwan dare irin da bakin almuran nan bai tayi bai tsora ba mai gurasa babu mai abincin dare babu tashi hankali ko a yi ruwan safe a bada tun da karfe jiri ta safe goma ba a tashin hankali a wurin goro irin akwai tsada wajen mutum ya rike kansa shi kadai in dai ba yana da wani gidan yayi inda ake ware masa kwanan sa ajiya gindin murhu ya zo ya dauka da kansa wannan irin da abu amma idan ba ka da gidan wani wanda za a ajiye maka gindin muro ka ɗauka ko tura da ajiya ɗauko ya'yan wanka suna ce maka baba na soro ko baba na shago a ce wani baba a ce ba baba na cikin gida ba baba na shago ba baba na shago ce na gama yawo a nan gurin ya'yan kuwa musulmi wani ya na nuna masa a rayuwa akwai wahala akwai ɗawainiyar abinci akwai ɗawainiyar sutura akwai batun magani ta iya haihuwa nauyin rayuwa zai hau kaina to amma waɗannan ba ababe da kake kashewa ka duk ba a banza bane ba na gane tunda da hadisi ya ba cikin sahih muslim manzo la ce tsakanin dinarin da aka kace dan yaɗa kalmar Allah da dinarin da aka ciyar da miskini a matsayin sadaka da dinarin da wato ka da iyalanka wanda ka ciyar da iyalanka ya kula da a wajen Allah ya fi falala a wajen ubangiji ne da za ka yi abincin da za ka so wa iyalanka wato lada ubangiji yake baka kamar kayan saraka idan ka samu 'ya'ya kula da su lada ubangiji ta'ala ke baka kamar kayan saraka to saboda haka a nan gurin hakikarin gaskiya mu daina yarda mana yaudaran kanmu ko shi dan ya kawata mana rayuwa wanda muke yi mara kyau da yawa daga cikin matasa sai su rinka jin cewa a ah, yo ai idan ka aure ba za ka cike ba me kike bukata ba ya mace ba yanzu ga suna kan titi in yana son ya yi fasikanci da zaurawan akwai zaurawan da za su yi tunani idan yana son ya yi da yan mata ko wanda za su yi tunani in yana son ya gida in yana son ya yi a daji amma abin da bai gane ba ne duk wannan ko da mace ɗari za ka tara da ita ka biya bukatar ka a titi wallahi ba ta kai kimar mace ɗaya ba ta aure kuma dare ɗaya mace tare ta banza kwaɗayi take ƙara maka na jima'in ba ta gamsar da kai ba matar aure kuma gamsar da kai ke tana satisfying ɗinka mace tare duk lokacin da ka ganta kafin ka sadu da ita ɗin kake sha'awa har kuma ka zo ka sadu da ita daga lokacin da ka yi rilizin maniyin ka yi fita sai ta kai ke dawo maka me yasa kai zunubin kuma yana nan yana jiran ka ranar tashin saboda haka ku daina ya dace dan yana yaudaran ku ku daina ya dace dan yana tsoratar da ku game da harkar aure kai ai abun akwai wahala ai yadda Najeriya nan take kai ana cikin mulkin Obasanjo kai masara kaza kaza kaza akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa matakar ubangiji subhanahu wataala ya baka abin da yake na rufin asiri kar ka jira cewa wai sai kai kuɗi da yawa kana da rufin da zaka iya rike matar baya ruwa fallasa ubangiji subhanahu wataala zai taimake ka zai sa albarka a cikin rayuwarka to wannan shine babban abin da ya kamata wato ainihin mu fahimta don mu kimanta aure mu daina jin tsoronsa mu daina guje masa mu daina jin tsoronsa mu daina guje masa duk mutumin da yake yawo a titi yana bin yan mata nan da ya tara hoton yan mata babu iyaka a yawa abokanai sun kawo ziyara a rinka budewa yadda ka san mai karatun da la'ilu da bude wannan shafi shafi yana bi tafi dan yana ce shi gora ta sai yawa wannan ba ina take mutun ai wani haka da ruwa mutun wai wai mutun zuwa ko gina dawa wai kina ganin indewa ne ya tsara wannan shi mata wannan suna can wannan suna can wannan suna can gurin wannan duk wannan duk wallahi tallahi kai zai zama maka nan damuwa zai zama maka nan da ka samu masu ka ta aure guda daya wanda take son Allah take son manzon Allah take da nutsuwa take da hankali ka aure ta ka samu kwanciyar hankali ta tare da ita ya fi komai sannan bayan aure ya yan uwa musulmi akwai kurakure da dama da ake samu a cikin rayuwar aure dan da naga ga an yi aure kuma dan da za a samu cikas a kowace unguwa ka ce yanzu zawarawa suna nan da yawa a yi aure ko ba tare da zaki lokaci ba sai ya kasance auren ya riga ya shi to a hakikanin gaskiya akwai abubuwa da dama da suke shigo mana waɗanda suke warga za mana harkar na farko dai karancin karancin ilimi na addini matukar kai ba ka da karatun addini ita ma ba ta da karatu da tarbiyyar irin ta addini to za ku samun kurakure masu tumbin yawa cikin rayuwa rayuwa ta aure amma matukar akwai karatu na addini to ai za ka san wannan masu suna da haƙƙi a na. kuma nema ma ina da haƙƙi a kansa irin yadda nake son ta bani na, ya kamata ni ma in ba ta na. ita ma za ta san cewa mijin nan na haƙƙi a kaina irin yadda nake neman na, ya kamata ni ma in biya shi na ta haƙƙi karatun addini ke sa a samu wani da tarbiyyar addini kallon hoton rayuwar auratayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin kwafin wannan abin da manzon Allah ya gudanar da matansa a kai mutum ya kokarin tabbakawa a karantarsa wannan da yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci sannan kallon manufofi na aure daga cikin manufar aure babban manufa ka kare kanka daga zina ka sa wata ta kange kanta daga zina to idan an samu wannan manufar an samu tsefa daga cikin abin da yake sinadarin shiga aljanna daga cikin babbar manufar aure a samu ɗa da zuriya ta gani daga cikin babbar manufar aure a rage adadin yawan yan mata da ake da su da zaura wanda ba su da mazaje da dan sai da aure ne za a rage adadin su daga cikin manufar aure akwai sada zumunci kafin ka auri wacce ko ta aure ta na gaba abin da ya haɗa ka da gidanku da gidansu amma daga lokacin da ka aure ta aure daɗi sai ka ta zama ɗan gida in ka je za ka shiga ba mai inkarin cewa don bai za ka shiga ita ma ta zama shar gidanku dan ta zo za su gaba ba inkarin da ya kawo ta gidan sai ga an samu alaka tsakanin jama'u guda biyu jama'ar can gidan wato gidan su amarya da jama'ar nan gidan gidan su amurci. ana mutunci ana zumunci da ko ba mai sai wani kuka idan abun kuka ya samu ba mai sai wani farin ciki idan abun farin ciki ya samu tsakanin gidajen guda biyu a yanzu ko duk abin da ya samu can gidan ya samu can gidan a ce abin na haɗuwar al'umma to waɗannan manufofin idan ma'auri na kallon su sai ka cewa da muka auren nan ba na samu tsaro irin wanda da bani da shi ta fuskar aukawa cikin zina sannan mun kullu tsakanin gidanmu da gidansu inda tana budurwa ni ina saurayi alaka ce saurayi da budurwa yanzu da muka zama ma'aurata to fa ina ganin kimar yancin gidan ita ma tana ganin kimar 'yancin nan gidan mun haɗa gidaje guda biyu yanzu rabuwar mu mu biyu ba rabuwa ce ta ni da ita kadai ba rabuwa ce ta gidaje guda biyu amma lokacin tana budurwa ina zuwa zance dan mun rabu ni ita ne muka rabu mu kadai amma yanzu bayan an yi aure in mun rabu ba mu biyu ne bane muka rabu gidaje guda biyu ne suka rabu to idan mutum yana kallon irin waɗannan abubuwa sai ya rika tsara yana duban bakin gari sannan mu sani cewa soyayya ta ɗaya ba ta rike aure duk da cewa soyayya tana da kima a cikin aure don haka ma Allah ya nassanta ta a cikin alkur'ani a cikin aure akwai tausayi da jin kai ka ji ka ka ji tausayinka ka ji tausayin ta ji ka ba ta da lafiya ta ga ka damu me ya faru gare ki me ake ciki menene tausayi to da haka dole waɗannan ababai na rahama da jin kai da tausayi sai akwai su tsakankanin ma'aurata har kafin a samu aure ta nasara ɗorewa sannan akwai mutunta juna a cikin aure ke wata kiranta zai namijinki mijinki shugabanki ne iyayensa iyayenki ne kai kuma ka rinka jin cewa wannan matar amana aka danka a hannuna ya kamata kar in bari ta salwanta ta hanyar haka za ka mu'amalarce ta kai ba shugabar ka bace bai ta amma da ta ka danka a hannunka amma ita kuma kai ka rinka jin shi'orin kai shugaba ne in ku biyu duk kuna da wannan filin sun a cikin zuciyarku to aure zai ci nasarar dorewa amana ce na karɓo daga wani gida ba zan so in salwantar ba amana ce aka daura min jama'a suka zama shaidu Allah zai tambaye ni kai ranar tashin kiyama to sai mutum ya kula da wannan amana ke kuma shugaba na ne dole in yi masa da'a ta matsayin shugaba kar in yi masa rashin kunya kar in yi masa tsiwa kar in yi masa rashin mutunci duk wannan abu ne sannan kuma miji ya rika ganin fa cewa na auro wancan ne daga gida kaza amma fa in tabbatar ba daga sama ta fado ba tana da dangi tana da yan uwa dole in yi israfi da dangin ta da yan uwanta in yadda da su abinda nake nufi yadda da su ma'ana in yadda yan uwanta wani abu na iya tasowa ta buƙaci ta je ko da bata je ba ni in sa ta je in hankalin ta bai kai na ta je ba abin ta yi farin ciki ta je ta yi farin ciki ne in karfafe ta je in wani abin bakin ciki na ta je ta ne in karfafe ta je wani lokacin a gaban je da ita wannan abu na nuna maka cewa a ce ba daga sama aka jeho ya ka tafe ba a zuwa kai ka auro ta a gidan uwa da uba da yayye da kanne wanda kuma aurenta da su ba yana nuna alaƙa ta ta yanke da su ba da yawa daga cikin mazaɓi ba masu nan haka ita ma kuma ya kamata ta haka kai ma ba daga sama aka jeho ka tafe ba kana da iyaye kana da dangi kana da yan uwa dole ka yarda cewa eh dangin ka tunan ta mutunta su dan ta fitar da kai kunyar su kowa ya cewa eh matar wani tana da mutunci matar wani rawa da girma mutane ya kamata ita matar ta yi haka shi na mutum ya haka dan waɗannan idan ba mu yi su ba duk yadda aka samu soyayya tsakanin saurayi da budurwa idan suka aure babu waɗannan sai wannan soyayya ta rikici ta zama kiyayya dan ke ba za ka so ka shigo dangin ka kullum ana zargin ka ita ma ba ta so ta koma cikin dangin ka kullum ana cewa mijinki ba da mutunci ba da kirki to da a cikin abin da aka ce ba ta da kirki kai sai ka kalla da adalci karka ce su da kai na sun kai farwa kamata ya ka kalla da adalci shin haka ne laifi na ne sai in gyara ba laifi bane bane in je in tsara son musu bayani sai ma kake lura da irin waɗannan al'amura sannan kuma dole ne yawanci ƴan mata su lura da ƙawayensu ƙawaye na gaskiya na fi sabilillahi da ƙawaye na bogi akwai bambanci akwai ƙawayen da lokacin da kika aure za su nuna sun yi farin ciki a fuska amma haushi suke ji a zuci kin bar su su kaɗai sun yi kwanta a titi da haka duk yadda za su yi su zuga ki fito za su waɗansu ƴan matan ba ta gane wani. to mace mai wayo ita ce wadda kan yi kokarin warware matsalar ta tsakaninta da mijinta ba ta faɗawa kawayenta mace mai wayo ita ce wadda ba ta sauran kai karan mijinta gida saboda idan ce kai karan shi sau daya na farko ba zai ba iyaye haushi ba ke kai na biyu ke kai na uku tun ba su fara jan haushinsu ba sai su fara jan haushinsa. kila kuma kun haihu ɗaya biyu uku kuma kuna ƙara haihuwa su kuma suna ƙara jin haushinsa sau yadda ce kai miji mijinki wajen iyayenki sau yadda kika bayar da dama su ji haushinsa da haka yi so da dama ke koyi ba za ki kai ba da akwai matan da za ga an yi mata aure ta girma gandantar shekara ta gida ta bada kawai sai ta kwashe ta bada to irin wannan auren su bayan son da wanda kuma komai sai ta faɗa a ƙawayenta kuma kawayen kwashe kwaron to ita ma auren ta baya son da sauransu a cikin kawai ki akwai wanda za su rinka zuga shi dan saboda dai kin fito su su aure mu akwai irin wannan ayi ni na ga irin wannan da ido da a nan kano kuma na gani abu na gani a wannan sura kawa ce har kowace na iya sa kayan kowa ta fita unguwa waccan ta aure wannan ta zo ta tare a gidanta kusan a gidan take kwana a gidan take yi ne ta sauki kayan amaryar ta sa kadai take wa mijin ladabi wa ai mijin kawata ne sai ladabin munafiki duk abin da wata amarya ba ta yi ita kuma ta rinka yi har sai suka yi dabara ita da mijin suke haɗuwa a wani suke zance shikenan ita kuma da mijin ya zo an yi wani abu sai ta faɗa wa kawar to ya za a yi in ba dai ina ganin dai kina yadda kike hakuri da mijin nan nashi kan abin da ya ba a cewa komai sai ya zaki a sai ya hakuri kuma kar ya zaki dai ta hura ta kawai aka sake ta ba a yi sati ba sai ta zance ai wani zai aure in ji wani zai aure eh wani da ce nan har yanzu wata zan kowaye ba sai da ta samu invitation din sai na cewa a ce wannan kawai ta ce za a Wani suke zaune a ɗakin da suke sa kayanta to akwai irin wannan saboda haka ya kamata yan mata da ma'aurata su yi hasara sannan mazaje da dama mazaje da dama sukan sarayar da abin da ya shafi wajibinsu na haƙƙin matansu wajibi ne ciyarwa da shayarwa wajibi ne abinci da sutura wajibi ne wurin kwana waɗannan wajiban ko baka karanta mutum littafi ba ya san su cewa wajibi ne ya siyar da matarsa wajibi ne ya mata tufafi wajibi ne ya sanar ɗakin kwana nashi na kansa ko wanda yake na haya sannan wajibi ne kwanciyar auratayya haƙƙin matarsa ne a kansa ko mutum bai je makaranta ba a karanta masa littafi ya san wannan to amma wajen gudanar da shi ne ake samun matsala misali tufafin nan sai ka samu a kasar hausa muni bayawa mace tufafi sai zalla sai kuma ita haihu a ba ta zanen haihuwa wanda kuke rarrabawa ne kun zama za ku rarraba da zaben mutum da ta da ke da sauki hankalin in mun zo da za a yi rarraba ma ta amma ba wani ma kuma abin da nake so in ce a nan gurin shine inda ake samun kuskure wajen ya za mu aiwatar da wannan sai ga cewa tufafi sai so ɗaya a shekara sallah karama idan an yi ba kowa ke yi na babban sallah ba kuma wani kuma ya karamar sallah da babbar sallah din in ba haihuwa ce ba kuma sai wata karamar sallah ta zo ko babbar sallah ta wannan kuskure ne kai zo ka kai dinki kai ma daga karamar sallah da babbar sallah baka sake yi ba tsakanin ka da Allah to wannan kuma ya karanta mana hadisi an taksuwa idan ta saita in ka dinka kuma bai ta maka ka wannan to kaga anan ta zarwa matan ka kaya din nan za ka yi ne bil ma'ruf ba a san kai mata qawlu ta yadda sai so da a shekara ko ba a san kai almubazzaranci na ketare ne kai abin da kake so a sa maka kayan da kai ma za ka gani kai wa matar ka kaya na fita sunya in wani abu ya taso ta sabga daidai karfin ka dai kayan abin da kine daidai karfin ka sannan kai wa matar ka kaya kai ma za ta rinka maka kwalliya da ranar da yamma da hantsi da bayan litai kullum tana maka kwalliya kana gani kana morewa haka kai ma kake so sannan miji mai dabara ma shi ne zai rinka zaɓen style din dinkin da za a yi ba a yi ta rinka zabe ba don akwai mijin da shi ba ruwansa ta sa kaya bai bai koko ta sa daidai koko ta sa bulu ya yi shi ba ruwansa dangau ta sa shi ba ruwansa ah, da ƙa'ida in za a sa tafa a gidana ne zan zaɓo ta ni zan zaɓo irin yari eh, ga irin wanda nake so ya fi burge ni iri kaza shikenan ranar da ake rana na san irin kayan da nake so a sa ranar da ake sanyi na san irin wanda nake so a sa ranar da aka tafi da lumshi na san irin wanda ake so a sa da daddare kuma na san irin wanda nake so a sa ba yadda za a yi da daddare za a sa maka wata riga mai katon butar a kirji ba za a yi ba wannan idan kuka yi haka tsakanin ku da matan ku za ku samu kwanciyar hankali mai yawan gaske za ka samu kwanciyar hankali mai yawan gaske amma yawancin mu fa kai dai ko dai ka bata kudin da zai ka sayo ba ruwanka da zo tana nuna ma wannan ta yi ba ka kowane da abin nan in eh, ka yi wannan ta Allah da ce ta yi haba ta yi mana kai kai ba gidaje ne baka iya soyayya wallahi baka iya soyayya kwata kwata sannan kuma ta je ta sa kayan ta gitta ta gaban ka ta yi banza da ita ta saki gittawa ta yi kare kai na ta dawo sai baka yi kowane irin comment ba ba ba wani aliki wallahi sai ta kai ciye kama ta idan aka yi wannan sau uku ana nan sai ta ce da Allah zan je barka a hafa dangi dan ita ka'idar mace idan ta yi ado tana son a kalle ta a ce yayi kyau ko kai ka fada ko ka bari ta fita unguwa ta nuna wani yanzu da haka idan kana so ka rage yawan zuwa unguwar ta ma kai da kanka za ka yi wannan ka wallahi wata ke yi kyau sai ka tana jin daɗi ba ta kaje unguwa ba dan ka faɗa mata kalmar ki yi kyau kalmar ina son ki kalmar kina da kyau abin da kalmomi da mata suke so duk wanda yake so ya rudu mace ya ce kai kina da kyau sai ka tana ka wallahi kila ba daga ba ka faɗin wannan kalmomin Matuƙar ba ka faɗin wannan kalmomin za ta rika tambayar da zuwa unguwa a kan kai kuma abin da suke so in ta fi unguwa da ke ta ta inda maza ba wai sai yi mata magana ba in ta ga an kalle ta haka ta wai ta ga an sake kallon ta su ta biya wanda da ka faɗa mata wannan abin a gida ba sai ta fita wajen sai ta kibar haka sai ta fita da haka ya kamata ka kiyaye wannan sannan kuma da yawan mu muka dauka wai daga waɗannan guda hudun an gama komai ba dai akwai abinci ba akwai sutura akwai ɗakin kwana sannan idan yana bukatar su zai zo wajen ka to an riga an gama ba ta da haƙƙi na hira tattaunawa shawara waɗannan kudu suna da amfani shawara duk suna da amfani ka neme ta shawara ko da ba za ka yi aiki da ita ba ka neme ta shawara ko dan ka koya mata tunani ina son ko dama yin shawarci ki wani abu ina son in yi kaza ina son in yi kaza me kike gani idan ta danyi don sai ka ce na baki kwana biyu ki yi tunani ki faɗa min abin da kike abin da kika tuno da amfani ki rubuta dan kike manta zan sake tambayar ki jibi ka ba ta assignment shagaltuwa da za ta yi da abu yanzu ka hada ta ce ka rage lokacin ta rashin me ka mai da rayuwarta ta zama gaske idan ba ka yi wannan ba sai ta zama shirme ba za ta zama gaske ba sai ka tuntuɓe ka mai kika suno kai fa kana da abin da ka yanke sai ka ce kaza da kaza da kaza sai ka ce to daji amma saboda dalili sai eh to kaza ina ganin saboda kaza sai ka ce ni ko ga abin da nake gani da ina ganin kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ita kan zai ce eh gaskiya na kan yafi yanzu anan ka kare ta ka ilmantar da ita ba tare da ka dauki chalk akan blackboard ba ka ba su wani ilimi na rayuwa a hankali a hankali haka za ku yi ta yi haka za ku yi ta yi sai da cewa kana ƙara wayar da ita tana ƙara zama mutum da ta yarinya amma tana tunani irin da 'yar shekara talatin irin shekara arba'in wato tunaninta ya fi ƙarfin shekarunta amma idan su ƙyale ta a haka a hannun yan wasan kwaikwayo shi kenan ma'ana da sa wannan kasa ta cire ta sa wannan kasa ta cire shi ne kawai daga nan gurin take karɓar saƙonni ba daga ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ba shi ta riga ta cutu wata rana ka je ka samu wani kasar ka na ji wani kasar da aka yi sa wannan kiti idan kin sa ki rubuta min abin da kika fahimta cikin abin da kika kare ka shafi daya kamata ta sami Kasar din na yin 90 ne awa ɗaya da rabi yanzu ka kwafi awa ɗaya da rabi daga firme dan za ku tsaya tana ji a natsai abin da ta fahimta ka rubuta maka abin da ta fahimta ka rubuta maka in ta yi makaranta ka sa ka ce ki juya mai shi tunda hausa ne ki juya mai shi da turanci ko kuma ki juya mai shi da larabci inda larabci ne ta aike kama larabci ka ce ki juya mai shi da hausa abin da kika ji ga ta din da nan larabci juya mai shi da hausa duk ka bata asamin da wayo amma ka zo ke kullum sai kallace kallace ke kullum sai kaza to me za ta yi in ta daina wannan baka ba ta canjin sa ba amma da dabara za ka ba ta canjin wannan sannan ka zo ku yi hira nan yana da daɗi amma yawancin mu ba ma hira a gida sai ga yanzu daga nan wurin in ba dan wannan wazan ba wani na wurin mai balangu wani na wurin mai shayi wani na wurin mai ne kuma ba san tana gida wai sai tan an riga an tashi karfe 12 sannan ya tafi in ma ta yi ado dan kai hatta kwanta barci yawan barci ya jika mata kuma su yar hodar da ta ba duk ta riga ta dame da yawan barci a wannan lokaci in ka gaji ka kana jin haushin ta kuma kai kada ka zo da wuri wala ka gani amma ka bari lokaci ya kure ka gani yanzu an banda irin wannan wa'azin ko wani abu ko wannan wallahi babu yanda za a karfe goma sai mun a waje goma sai maka a wani duk me amfanin ka to goro kenan dan me goma za maka a waje wannan gaskiya magidanta suna yin sakaci akan wannan sannan sai ka ga wani yanzu koke-koken da mata suke sai ga wani mijin ba ruwan shi da matarsa wata biyu wata uku ba ruwan shi da ita akwai matar da shekara guda na mijinta bai taɓa neman ta ba tsawon shekara guda in ta je gida ta faɗa ta iya ta sai to ki hakuri mana ai kowa hakuri kin rasa ci ne kin rasa sha ne a'a shi ma idan yaje sai ce wai ai yana nan da buhunan sukari a gidansa da buhunan shinkafa dan Allah to wai wani ina ruwan da wani buhunan fasarar ka wannan kai ta ba ai ba dan shi kadai ke aure ba yana da muhimmanci amma ba shine aure ba shi kadai abin da yasa za ku gane ba shine aure ba a gidansu mahaifinsu na labarin su in wanta ya aure za ta je gidan wanta ta ci tuwo in kananta ba ya aure za ta je gidan kananta ta ci tuwo za ta je gidan makwabta ta ci tuwo za ta je gidan kawaye ta ci tuwo abu ɗaya ne wanda kai kaɗai za ka yi a duniya kai kuma kaki wa hani makwabci dangi ba wanda zai wannan sai kai kaɗai kai kuma kaki wani kuma kuma wani kuma kana ga ba ka yi ba wato abun mamakin karanta din ma kai ba kai yi laifi ba ka rinka jin ma kamar Allah ba zai tambaye ka ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne da haka haramun ne haramun ne mutum ya kone tsawon lokaci ba tare da wani laifi mutum yakan kaure cewa matarsa ne idan ta yi laifi da sunan ladatar maza Allah ya nuna mana wani maza Allah ya fara cewa matansa saboda sun yi masa laifi yake saduwa da kowace daga cikinsu har ma yake shiga takunan su dan sun yi masa laifi amma bai yi sama da wata ba kuma sosai yi wannan tsawon wata ɗaya amma yanzu kai matar ka cikin ka kaurace mata shekara daya shekara biyu wallahi na ga wata gawar Allah ta same ta ce shekara ta bakwai da banta da bijinta ta zano da wani yaro yana yawo ta ce tun da na wannan yaron zuwa yanzu miji na biyu yi na ta rame tana kuka kamar ta yi in ban da tsoron Allah ta ba su jiyo ce ganci ba to amma yawanci mazaje ba sa abin nan kuma abin da zai ba ka shi ne iyaye ba sa jin laifi a kai da ci ta ai ta kiyasa ci ba suke bikirar da jama'a wannan kalmar tana da babawashi wai ba ta rasa ce ba ta rasa sha ba ko ka ta fahimta yaran da kuna da hankali ai kuna tare da wani bawan Allah da matarsa ta kawo shi kara wajen umarnin safar. cewa kullum ya mullale yake sannan kuma ya waye gari da azumi sai mutum ku sabe ce ne ma zauji zauji kai kin mole da miji ya mullale da azumi ta ce na ce fa kullum fa ya kusa kwana yana sallah sannan da safe ya tashi da azumi kin mole da miji sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da ke ce halifa baiwar Allah nan ta kai mutuka wajen kawo ƙara amma na fahimci ba na farga ba ka gane ta ya ce eh, me kake nufi ya ce a abin cike nufi wajen ta baya neman ta wajen saduwar aure ya ce to tun da kai ka gane ƙaranta to na ba ka izini yi hukunci tsakanin su sai sa su kirawo mijin kai me yasa kullun azumi kullun da dare kiyamul layli ce tsoron Allah ayoyin da ke cikin suratul na'ali da ayoyin da ke cikin kaza kaza kaza bikin ba ma taqallubihim fama hum aw ya'khudhum ala taqawwud wannan ayoyin duk ala ta shi wannan yace kar tsoron Allah ka dai ka rama ka tsoron mutane yanzu mu kaddara ka hudu za ka yi rabon kwana ɗai ɗai kowace mace a cikin kowane kwana hudu suna da kwana nawa yace to mu kaddara ya lailin ka da azumin ka sune mata uku ita kuma ne ita ce ta hudu to kaga kenan ka yi kwana uku kana azumi da qiyamul laili amma ana hudu babu azumi ba qiyamul laili da ka dai wannan kuma na wata mai kalle ce ban san ba me ya burge ni shin yadda ka fahimci karar da ka kawo ko kuma hukuncin da ka zartar sai ka na naka ka alƙali a ka ba mahallin shahada nan muna Umar dan Khattab halifan manzo Allah sallallahu bai yadda ya kyale wani ma'aurati ba haka kawai ya kaura cewa matarsa har kai kwana hudu an yadda an ba shi dama kwana uku dan ya kiyamul lailan sa dan ya me zai amma ana hudu dole yana tare da ita to ina da kai za ka zo da kai wata shida ba ruwanka da matarka wani ya kwana arba'in ba ruwansa da matarsa wani ya shekara ba ruwansa da matarsa sannan kuma ta kai kara wajen iyayenta ba a yi ba ta kai kara wajen ta kai ba a yi ba kuma duk wanda ta faɗa wata a ce wai ki hakuri wannan kalmar ki hakuri ko mutane ya kamata su fahimci ta akwai abin da ana iya hakuri akwai abin da ba iya hakuri bukatar mutum mutum a matsayinsa na mutum na abin da zai ci da abin da zai sha da ko bukatar saduwa duk bukatu ne da Allah ya an da dan adam akai bai sai firewa kansa su ba dan adam ba ya cewa daga yau na ya tawaye na daina cin abinci ba ya cewa daga yau na ya tawaye na daina cin abinci haka ba ya cewa daga yau na ya tawaye ba ruwana da mutum dole zai sha'awa in ko har kaga ma baka da sha'awa to baka da kamala ta bani adam sha'awa din kamala ce ta dan adam ya zanto kana da sha'awa ke ma in kin ji ba ki da sha'awa to ba ki da kamala ta bani adam amma abin zargi a shari'ance biyan bukatar waɗannan ababai ta hanyar da ba Allah ya haramta eh, ta hanyar da Allah ya haramta kamar ka je yunwa sai ka je ka sato ka ci to nan da zargi ya zo ka so tufafi sai ka je ka sato ka sa tufafi nan da zargi ya zo ka ji sha'awar mace ka je ka nemi ta banza ka yi zina ki ji sha'awar namiji ki je ki nemi fasiki ya zina da ke to a nan nan zargi ke zuwa amma asalin sha'awar ba zargi ba ce hanyar da ake bi a kwantar da sha'awar ita ce shari'a za ta zarga ko ta yi yan abin ya zama aure a yabe shi yan abin ya zama ba aure ba a zarge shi to don haka yana da kyau iyaye su kula kan wannan duk wanda ta kawo kara da ce ga mijinta ya kawar da sai mata sai a kira shi a yi masa wa'azi da siya a ji hankalinsa cewa ai suna da haƙƙi a kanka ya kamata ka kiyaye wannan kai yanzu za ka so yarka ta shiga cikin hali kaza kai yanzu za ka so yarka ko kawar ka ta shiga cikin hali kaza to ai kuma wannan din yar wani ce yar wani ce kawar wani ce yadda ko kai baka son naka abin ya same su ko ma ba san irsa ko kawarsa a turka ta ko a wulakan ta a gidan aure da haka yana da kyau wato mu rinka lura da waɗannan al'amura don sukan kawo matsaloli na cikin gida masu tarin yawan gaske zaman hira tare da iyalinka a lokacin hutunka yana da muhimmanci ka ji matsalolinka ka ji matsalolinka ka ji matsalolin gidansu wanda kila za ka faɗa ma kai ne abokin shawara ka ba shawara ta warware ku tsara yadda za ku gina gaban ku a cikin rayuwa Allah ya fara maku zuriya kuna tunanin makomar ƴaƴanku wannan hira tana da matukar muhimmanci ta tsirar ɗan adam sinadari ne mai ƙarfi wajen sa rayuwar aure ta dore amma ya zanto kwata kwata ba ranka da mace sai in awa ta kama mutum sai da dare ya zo in yi biya bukatar su kuma shikenan wani ba daga lokacin da biya bukatar su da matar wato shimfiɗar ma ya tashi wani ɗakin ma ya bar maka ya koma sa ina soyayya take a cikin wannan mayan mutum ne yamma ta kawo ka aka baka abinci ka tafi amma baka da wani bambanci da wannan kenan amma duk mutumin da yake akwai soyayya ko da saduwa ko ba saduwa yana tare da matarsa duk mutumin da yake akwai soyayya saki baya raba su da matarsa shimfiɗa ba ta raba su da matarsa da zafi da sanyi da damana duk wannan haka duk mutumin da yake akwai soyayya zai kokarin nuna matar yana kaunar ita kuma za ta kare mutuncinsa za ka iya wa matar ka laifi yana da nauyi ɗa namiji ya zo ce da miki laifi Allah baki hakuri ba kowa ke iya wannan ba wani zai iya yin wannan din ya ce ki yi hakuri abu kaza da ya faru kuskure ne irin da zai iya faruwa ba sai ka faɗa shi ba ta hanyar da kake ganin za ka wulakanta wani kuma zai iya dabara sai ya wanke abin ya san ya laifi shi dai ba zai ce Allah baki hakuri ba amma za ki ga sake saken sa yana yin waɗansu ababai sunan su Allah baki hakuri kawai haka sai yake dai ya zo da wasu bice wallahi na wuce ta kwana asibiti na ga wata shi mai kyau na ga za ta dace da ke da so miki ka ga wanda Allah baki hakuri na da wayo ai na ga wani abu kaza na so miki ai ina tafiya sai na ga dangarin da ya sha'awa na ga ya kamata ya wanka ta gidan gidan nan ai ina ta awa sai na kai ai ba a sha furut ba ga ayaba da lemo da Allah dan yanka furut salad kuma tare za mu sha kaga zo nan sunan shi Allah baki hakuri amma dai da wayo Allah baki hakuri Allah baki hakuri amma dai ta hanya wanda take akwai tsafta kuma za ita kuma idan tana da wayo tana tana da hankali to shikenan sai ta bazar sai komai ya wuce idan kowa sai sai ya fara kowa a'a wai sai ya fito ya ce Allah bana hakuri ko wani ba zai haka ba ko da yadda zai ita ma wasu din tana da wannan girman kai ta sun ta yi laifi ba za ta ce maka Allah ba ba amma sai ta yi wadai ta yi wadansu abubuwa wanda za ka haka ha kawai sai ka je ka dawo sai ka sa wanci kayan ta goge ta fi su da turare me ya faru ne haka yau tana sanar da zuwa wane ne wane ne me za ka sha ruwa za ka sha ko zobo za ka sha ko lemo za ka sha ko sarma milk za ka sha ko waye ko an yi faɗin sabon kaga dai kuma wannan da dabara Allah ba ka hakuri wannan yana kawo daɗin aure yana kawo daɗin aure yana kawo morewa a cikin aure wani kuma zai mata laifi ya san ya yi mata laifi to sai ya dabara sai ba da hakuri san da wayo a wani lokaci kila sai ta je unguwa ya ce sai zai ci da kai zai je ya kawo da ita ba abin da ke bai ta mace a duniya ta je unguwa a ce mijinta ya zo ta fita a ce kana da abin ko kana da mota ko kana da wani abu a ce ya zo kuma idan ka zo ka ce ba gaggawa ko ba kai fakin gefe guda a ce in ta gaba ina nan ina jira ba shi ma duke fito mutum ba an in ta gaba ina nan wai ai duke sarauniya wallahi jin da take ta kuma ta sarki a ranar eh sai ga kowa a gidan sai ta sallama da ke. ya zo za mu tafi wai ya zo <laughs> da wayo da dabara ba tare da kasani ai ya zo za ta yi sallama da kowa walla eh wanda ta eh wallahi ya zo za mu wallahi baban sadiq ya zo za mu mala aminu ina ta kabar na bisa da wannan aure ubangiji ta ala sun yi zubaita Allah ba da na wallafiya kuma muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwa mai inganci tsakanin da matarsa kuma muna fatan duk waɗanda suke son su yi aure ba su da halin Allah ba su iko kuma maza ne ko mata duk wanda ke son yin aure ya ubangiji ka ba su yi ya aure kuma ka hada su da abokanan zama waɗanda suke da dai jama'a hakikanin gaskiya kafin zo ne in an ce zan da haka zan dauka sha ba zan yi rabewa amma taruwar ku ta ba da kwarin gwiwa kuma na ga duk yan uwana ne matasa sun kun ta ku bani mahalli da gurbi a cikin sabon matasa gaskiya wannan a ku a wannan waje don ku nuna zumunci ga yi ango shi ya bani kwarin gwiwar har ubangiji subhanahu wataala ya tunatar da ni abin da na faɗa muku wanda abu ne ba a rubuta ba kawai ya zo da ka abin da nake tunowa ne cikin abin da ko na karanta ko kuma na gaisa a cikin rayuwa Allah maka cikin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin sa ya nuna mana kare ya ba mu ikon kwace mata dukkan mawalata da suke cikin halin kakanuka ya ubangiji ta alaka ba zaman lafiya ubangiji ka gadar musu da fahimtar juna a tsakanin su dukkan ma'auratan da suke zama na rashin jituwa Allah ka sulhu ta tsakanin su Allah ka sanya albarka cikin auren su ka sanya albarka cikin auren su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum Thank you. yanzu sai a fito da na baban ko ana raba abinci yadda yana sandasan dai mun ko muna ansa tambaya ko ba haka ba eh dan kar kowa ya yanzu ne za a yi walima da na zuwa a biya kai Thank you. No, eh ya halatta mutum ya su da alkur'ani domin alkur'ani zancen Allah zancen Allah kuwa sifa ne cikin sifofin Allah aka rance da sunan Allah ko sifar Allah da haka alkur'ani zancen Allah sai dai a nan rantsewa da alkur'ani ana yin ta ne da baka ka ce na rantse da alkur'ani na rantse da alkur'ani mai girma kaza ne ba wai sai an zo an kawo alkur'ani an buɗe shi kayi alwala ka dafa ba wannan baya cikin rantsuwa duk wanda ya zo dafa alkur'ani ba bai ce na rantsa da alkur'ani ba ba wannan zuwa ba kawai sai ya dafa alkur'ani ya ji alwala ya taɓa alkur'ani wannan kuma kullum ma ya taɓa to ga kar mutum ya zo ya taɓa alkur'ani ku ɗauka ya rantsi ita rantsuwa ba sai an kawo al'kur'ani mutum na yin ta ne kai tsaye qur'anin na gida tana nan gurin karanta da al'kur'ani duk sunan ta rantsuwa da alqur'ani da wanda ke a wasa da aboki ya rinka shiga yan abokinsa wasa da sanin miji dai kan babu shi a tsarin musulunci al'ada ce kawai ta kasar hausa kuma ta ci karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma domin lokacin da manzo Allah ya furta wani hadisi da bakin sa mai sarki yace iyyakum qad dukhula ala nisa ku kiyaye shige-shige gidajen da mata suke sai wani sahabi ya ce a fara fara'aitar hamwa ya rasulallah ya ce ba mu labarin kanan miji ko dan uwan miji ya shiga wajen matarsa ko da ba hijabi babu komai sai manzo Allah ce alhamu almaut ke dan uwan miji ai mutuwa ke manzo Allah sai kwatanta shi da mutuwa malamai suka ce dan manzo Allah ya kai mutuka wajen nuna munin Kanan miji ya killatu shi da matar wansa ko miji ya killatu shi da matar kaninsa ba mu harama sa bace ba kuma ke na iya shiga tsakanin su musamman idan ya zanto mutum mai baligi dan haka dai wannan al'ada ce wasan kana miji babu shi cikin addinin musulunci amma ga a hausa har ko kowa ake kuma ko mijin yana nan shi baya hana saboda wasan kana miji wannan kuskure ne ba daidai ba ne tambaya ta biyu ya halarta aboki ya shiga gidan abokinsa eh amma da sharadi sharadin shine wato an yi masa iyakar inda zai shiga ba ko ina da ko ina ba sannan na biyu lokacin da zai shiga abokin yana nan ba daga shi sai matar abokin ba sannan na uku idan zai shiga ya zanto matar abokin ta zo zan to zan tana cikin kaya na hijabi na sutura na mutunci to wannan shine ka'idar shiga da su annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga gidan sahabbansa sahabbansa kuma sukan shiga gidajen junansu amma duk lokacin da za su je matar gidan ta kan sanya hijabi da zai suturce ta sannan takan kawo wa mai gidan shi da abokanansa da suka shigo abinci ta ajiye ta tafiyar ta ba zama take a wajen ba amma mu ko ya gudana cikin al'adunmu kaga aboki ya je gidan aboki baya nan ya zauna wani har ya ci abinci wani har ya yi wanka wani ma yana da za a dafa masa abinci wannan kurakurai ne wanda sun saba a addinin da haka ya kamata a kiyaye kuma sakamakon haka an ta samun barna mai yawa barna barna barna mai yawa ba za su kidayu ba kaga aboki yana neman matar abokinsa ko kuma ko da bai neme ta ba kaga sun sarkafu tsakanin shi da matar dan wani abu da ya kamata ku sani shi ko zance kake da wani ke raka ka in ya fi ka iya zance zai kwace maka mutuwa wallahi wata rana ya ka kuskure ka je kadan dace sana cewa ina wane Allah sarki baka zo da shi ba ma'ana ya fi ka iya zance ya fi ka iya kare hula ya fi ka iya adu ya gama da kai to ballan sana abokin ka aboki ma haka saboda haka ka daina shiga da abokanan ka a zauna da matarka ana hira wannan ya ci karo da koyarwar addinin musulunci tambaya aure yi gwamnati aiki na gwamnati kala-kala idan mace za ta yi aiki inda za ta shafi da mata 'yan uwanta kadai babu laifi ko kuma inda za su takudu da yara waɗanda ba balibai ba nan ma babu ne kamar a ce likita ce ta mata kurfi pediatric doctor likitan yara kaga za ta yi mu'amala ne da mata ko yara wannan babu ne ko kwararriya ce ta fuskar aikin karantarwa za ta karantar a makarantar 'yan mata ko makarantar yara da ba balibai ba kaga babu laifi do a cikin waɗannan to amma sauran ayyuka da za a cakudu tsakanin mazaje da mata yi. to wannan suna da hatsari mace ta yi sai fa in ya zama larura ce yake zama larura mace na iya samun kanta a cikin mare babu wani wanda ke kula da ita sannan kuma ba ta da wuji ko mijin ya gaji ya ko kuma ya mutu su ka ga nan dole su kula da yayanta irin wannan mace babu yadda za ka yi ka haramta mata ne bisa ga larura ta samu kanta a cikin mare kunci na rayuwar da ba wanda zai rike ta amma matukar a so mijin zai rike ta ko uba da zai dauki nauyin ta to abin da ya fi alkhairi shine mace ta haƙu da dukkan aikin da zai zanto tana shafuwa tsakanin maza da mata a cikin dan lalacewar ta kai matuka ba wai ta aka yi ta idan ta yi ta zama fasuka. a'a akwai fasukan mazajen da ba za su kyale su daga lafiya ba waɗansu matsayin su ɗaya a ofis da haka za su iya masa magana ko ta yi masa magana ita da kanta waɗansu kuma shugabannin ta nema kaga za su umarce ka ko su hana ta sada sai ta yi kaza ko kasi bari ba ku wani labari wata biyar Allah ta taba samu na ina karatu a labirari da dadewa ba wannan kisa ta dan dade da ta same ni sai ta cewa da ni Allah ina son magana da kai sai masu fito da na same ta ta ce da Allah ina son ka taimake ni na da sana karanta littafin larabci ka bani rana ɗaya ko biyu a mako a duk inda zan same ka ko ka same ni dan in karanta harsa larabci a wajen kama. ya haɗa ke da harsa larabci ki je ki gida islamiyya ma ta ita ita ce suna da NCE su je ta nemi aiki a ma'aikata da ilimi aka ɗauke ta a matsayin malama to amma fa an yi gwagwarmaya da ita akan an nemi ta ba da mutuncin har kafin ta samu aiki da kyar ta haye wannan da ta haye wannan to kuma inda za a yi kwastin dinta nan ma aka nemi ba za a tura ta inda ya dace ba har sai ta bayar da kanta Allah ya taimake ta ta haye wannan makarantar da aka yi ta ga makarantar kawai da ya ga cewa boko ta iya kawai sai ba ta arabi sai arabi za ta karanta in kuma ta ki ya rubuta da kodar kanta ya rubuta cewa ba ta iya aikin ta ma'ana ne akwai matsaloli masu tsimbin yawa kan irin wannan akan kursa ta mata a su yi wani abin da bai dace ba akwai mutum da matar ta sake zai ba yaudara ki zai da na faɗo ta magana cewa tun mace tana son a yi ba mata tana sai idan ta yi ado a kalle ta kuma a ce mata ta yi kyau wata baiwar Allah ta ce mun shekara ta biyar tana aiki kuma tana ganin ce za ta iya tsare kanta ba wannan namiji zai ke kasa ce amma a cikin shekara ta shida ta bawan Allah a ma'aikatar kullum ta kwalliya sai zo a gaba yana ta zuga ta Ta ce wallahi sun tana jin haushin sa sai zanto cewa in ta yi kwalliyar ma ta fi gani dan ya faɗa in ta yi kunki ce ya ta yi ba kunki kai wannan kunki har ya kawo lalla matar aure ku ta ce inda Allah ya taimake ka ana cikin wannan kawai ta aka mata transfer daga wannan wurin ta zai ganin wannan mutum ta ce amma zuciyarta ta fara sarrafa da yaudara kala kala irin suna na cikin da nan yayi ruwa musulmi lokacin da ake miki magana ake ba zargin ki ake ba dan wadansu matan da an yi zai sai an zarge sa ake cewa su mutanen banza ne a wato mazan ne wato sun kai mutuka wajen iya yaudarar yamu da kuma sun fara da haka dai ba za a yi aiki ba sai yan an samu kai cikin larura da kunci wannan babu yadda muka iya mace mace ta zauna cikin kaskancin da ba ta da shi ba ta da sha amma ta suna da mai kula da ita to ya kamata aikin ta zanto inda za ta kula da mata ne yan uwanta ko kuma yara waɗanda ba su ba wallahi